In the name of Allah, the beneficial, the merciful, the offering of Ibrahim alayhi salam of the merciful of the Nigeria. Good day to you. My name is Mr. Garba Aminu. Allahu Akbar. Allah. because I'm represent Zamfara State. I represent Zamfara State. After that, I need to send message to Dauda Lawal Diri. Dauda Lawal Diri Laha. Dauda Lawal Diri take Laha. As from today, as from today, we need to zaman lafiya in Zamfara State. Fighting is not continue to zaman lahiya. Peace is very important of you because totally if you continue to look at the Eastern West Africa, you see Sulhu is very important for me. After that, I need to send message to Commissioner of Defense, Tukur Usman Gusau. He is the one of the send the aeroplane to come bush to bombing and boundary, but bandit. This one is not good now. So, Kuma, if you are see the Fulani, Fulani, Fulani, the Nigeria all is the House of Fulani, not the one travel tra, travelism. Vigilanti For instance, look at last week, vigilante group to come my area to follow my cow and sheep to go. There is no reason here. Dauda Lawal Diri, Itaqillaha. Dauda Lawal Diri, Itaqillaha. You are the leader of Nigeria, Zamfara State, in terms of my Zamfara State. So, if you are need to continue to lead Zamfara State very well, no be no, no be problem to ju just come and call the Fulani, the Kashallas, to come to meet them. If the Fulani are need the, something the benefit of cows in terms of bohol, murtsate, and other different benefits beneficial. So After that, if you are have questions, just raise your hands and, ha and ask. for instance, look at you resembling like, like a Fulani. You are a white man. You know they say where Fulani is thief, all the thief. No. Well, I know the Fulani all they are thief. No. Go and, go, go and check him. Now, for instance, me, I am the one that my house, I building my house very clean. Amma, you send the aeroplane now to come and bombing it. Why? I don't know why. So, if you are thief, so nobody can come with your area to push your thief. So you have to be respect the, your country. If you are you don't follow the this rule, you are constitution. We are no constitution. After that, we need send this message to Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ‘yan uwana musulmi ina askarawan nan askarawan dauda ba ma na dauda ba na dauda yau Allah ya ba mu nasarar wani daga nan gagarumin dan banga wanda aka cewa ya gagara wurin kashin eh. bandis to yau gashi shi ma lokacin shi ya kasan komi kowa lokacin shi yake yi ka gana hada no bule yake yawo da shi amma da yake Allah ya bada shi kaga kayan shi nan Allah ya bada nasarar suwa da yake kashe mutane shi ma yau ga Allah ya ba shi. nasara an kashe shi kaga bindiga te kaga bindigogin da an ka shi ka gan shi nan ka ga wanda an kai masa wani hali nan ka gani ko ka gani ga su nan ka ga in no bule ne sama'ila <laughs> gwashi sama'ila gwashi local gannin bukuyin ka gani ba ne Allah ya sa lokaci shi ya yi muna wace rana rana yawa ku kare muna sauka kaga mashin ɗin shi nan da kalan mashin ɗin shi nan wanda aka sa sun sa da damisa ai shi ne ake ce maku komi da kun ka sani Allah ka yi ku jahilai ne ba ku da ilimi ilimin ku bai maku amfani da komi ba yanzu ka ganta nan muna fata sakonta ya kai wajen dauda ya gani da wasu duk inda wasu askara suke su gani ka gan shi nan ka ganan kayan shi nan ana cewa gida ba ta huda shi ka gan shi gida ta huda shi ka gan shi nan ga askara nan na gida shi nan ka ga sun kai mata ga askara mu nan na daji su ne manyan-manyan eh, ga su can ga irin jama'an mu nan kuma daga ɗaya Allah ya ba mu sa'a su kuma Allah ya ƙara ba mu nasara su tunda ba adalci suke ba masha Allah barakallahu alazim eh, Allah ya kun